Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 11 ga watan Janairun shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki alkalin da ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare wasu dubban bakin haure daga kura. rundunar sojan ƙasar myanmar ta amsa cewa sojojinta ne suka kashe wasu 'yan rohingya goma da aka samu gawarwakinsu makari cikin wani kabari guda sannan shugaban amurka donald trump ya ce mai yiwuwa babu bukatar mai bincike na musamman Robert mula ya masa tambayoyi game da zargin haɗin baki da Rasha. To ko bayan kun gama jin labaran za ku je cewar rundunar 93 bataliya ta Najeriya ta kama wasu 'yan bindigan na sa kai su tara da suke ikirarin cewa suna aiki ne a matsayin civilian GTF. Kuma lokacin ma da aka cafke waɗannan mutane biyar daga cikinsu na rike da bindigogin AK-47 shaƙe da albarusai. haka kuma za ku ji cewar ana ci gaba da tafka muhawara akan makomar 'yan najeriya da aka dawo da su gida daga kasashe daban-daban wanda suka zo ko kuma ba su da izini na zama kasashen mun saka hannu a cikin wata takardar yarjejeniya inda aka ba mu daukar waɗannan mutane da ke libya to bayan haka kuma alheri grace abdu tana tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ciki alkalin nan na jihar California wanda ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare dubban bakin haure daga kura waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba tun suna yara. Wannan al'amarin na nuna kowa yadda tsarin shari'a ya lalace ta yadda babu adalci ma ciki abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter jiya Laraba. Wannan cacakar da Trump ya yi ya auna ta ne kan wani alkali a jihar California mai suna William Alsup, wanda ya yanke hukuncin da ya goyi bayan wasu mutane da kuma cibiyoyi ciki har da jami'ar California, waɗanda dukkaninsu suka kai ƙarar gwamnati da zamar dakatar da yunkurin kawo ƙarshen shirin nan na jinkirta ɗaukar mataki kan shirin ba da kariya ga yaran da aka kawo su Amurka ba bisa ƙa'ida ba daka a takaice. shirin na kare matasa bakin haure wajen dubu ɗari takwas daga kura alkalin ya yanke hukuncin cewa shirin kariya ya ci gaba har sai an yanke hukunci kan ƙararrakin da aka kai a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce ga dukkan alamu da kyar ne zai gana da babban mai binciken nan na musamman robert mueller da ke bin diddigin zargin da ake cewa kwamitin yakin neman zaben trump yana da wata alaƙa da cibiyoyin gwamnatin ƙasar rasha Trump ya faɗi ya faɗi hakan ne a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai bayan da ya gana da Prime Minister Norway Erna Solberg. Trump ya sake jaddada ikirarin nan da yake yi cewa san babu wani haɗin baki da Rasha. Ya ƙara da cewa ga dukkan alamu ba sai an mani tambayoyi ba. Rahotanni na nuna cewa Mula ya bayyana ma lauyan Trump cewa tawagasa za ta so ta yi tambayoyi wa shugaba Trump a matsayin wani bangare na binciken da ake yi. trump ya ce wannan binciken ba wani abu bane illa kulle-kulle ne na jam'iyyar democrat ya zuwa yanzu dai wannan binciken ya kai ga samun tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben trump paul manafort da laifi yayin kuma da tsohon mai ba shugaban shawara a kan tsaro mike flynn ya amsa cewa ya yi laifi ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A wani salo na amsa laifi irin wanda ba a saba gani ba, rundunar sojan ƙasar Myanmar ta ce sojojinta ne suka kashe wasu 'yan Rohingya goma da aka samu gawarwakinsu makare cikin wani kabari guda. Ofishin yada labarai na ma'aikatar tsaro ta Myanmar ya fitar da wani bayani jiya Laraba, inda ya ce sojoji ne suka kashe wasu da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne, waɗanda aka samu wakinsu makar cikin wani kabari. ma'aikatar tsaro ta ce za ta ɗau matakin horaswa akan waɗanda suka aikata wannan kashe-kashen da kuma waɗanda ke jagorantar jami'an tsaro a jihar Rohini. An dai kama mutanen da aka samu garaukinsu ne a watan Satumba da ya gabata. Bisa ga bayanin sojojin, waɗanda sojojin suka yanke shawarar kashe su saboda rashin matakan tsaro da kuma ma'aikata. ambaliyar ruwa da malalar ƙasa sun hallaka mutane goma sha bakwai bayan da gidaje da dama da suka ruguza a arewacin birnin los angeles wanda ke jihar california ta nan amurka inda watan jiya wata wutar daji ta na itatuwa da ganyaye da ke akan tsaunuka an bayar da rahoton cewa har ila yau akwai mutane akalla goma sha bakwai da suka ɓace yayin da a jiya laraba aka faɗaɗa binciken gano mutanen da abin ya shafa bayan da wata babbar tawagar bincike da ceto ta isa daga karamin hukumar los angeles da ke kusa da wurin tare kuma da taimakon dogarawan tsaron gabar amurka da wasu ƙarin jami'an tsaro ba mu san inda suke ba a cewar wata mai magana da yawon karamin hukumar santa barbara amber anderson muna jin san salwanta a wani wuri cikin baraguzan ya zuwa yanzu haka dai wato mummunan hadarin nan da ya janyo gocewar ƙasa da safiyar ranar laraba ya lafa wanda hakan ya bada dama ga masu kai ɗaukin gaggawa da ke amfani da jirage masu saukar ungulu da kuma karnuka don ceto mutane da suka makale a cikin gidajensu ko kuma suka kafe a cikin laka wasu yahudawan isra'ila na kiran da ɗau sa kwana guda bayan da wani da ake kyautata zaton ne ne cikin wata mota ya harbe wani bayahude ɗan sharauri zauna a yamma da kogin jordan wanda abin da ya rutsa da shi mai suna raziyar lishima ya mutu a asibiti bayan da alburusai da dama suka same shi kusa da harvard gilad wani haramtaccen matsugunin yahudawa da ke kusa da nablus sojojin isra'ila sun kafa shingaye suna kuma katse hanyoyin da ke zagaye da ƙauyukan da ke ke ciki da ƙauyukan kuma ke zagaye da nablus jiya laraba jakadan amurka a isra'ila david friedman ya ce wani ɗan ta'adda ba falasɗine ne ya kashe sheba babu gaira babu dalili firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi alkawarin yin duk abin da yake iyawa don damƙe makashin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla rundunar sojan najeriya ta nati bataliya ta kama wasu 'yan bindigar sa kai su tara da suke ikirarin suna aiki ne a matsayin civilian gtf a garin arufu da ke kan iyakar jihohin benue da taraba arewa maso gabashin najeriya Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Kamar yadda ma bayanai suka tabbatar, rundunar sojin Najeriya ta mako dange waɗannan 'yan bindigan sa kai ne tar da ke kirarin aiki a matsayin 'yan sa kai na civilian jetif a garin Arufu da ke kan iyakar jihar Benue da Taraba. Kuma lokacin ma da aka cafke waɗannan mutane, biyar daga cikinsu na rike da bindigogin AK-47 shaƙe da albarusayi. Hakanan ma kuma wasu sun rogo domin hana sojoji tafiya da waɗanda aka kaman to amma kuma sam sojojin soke kamar yadda kwamandan bataliyar laftanar kanar ibrahim gambar ya yi wa manema labarai karin haske among them are this uh, civilian joint task force kun dai san cikin kwanakin nan ana ma fama da matsalolin tsaro a bangaren juyin ne da taraba matsalolin da suka hada satar mutane da neman kudin fansa satar shanu kisan da ke daidai da ma fashi da makami ma'aiko a watan jiya sai da aka sace wani dan majalisar dokin jihar taraba mai wakilta maza mazaɓar takun ta ɗaya kuma ba tun yau ba muke samun rahotannin wasu ƙungiyoyin da ba na hukuma ba kan fage da sunan banga to amma ko suna aikata to annuti kuma a cikin su su ne waɗannan da suke kiran kansu njtf na jihar binoy wanda muka cafke a ƙauyen aroko da ke cikin ƙaramar hukumar ukari na jihar taraba an cafke su dauke da manyan bindigogi na AK47 guda biyar. Kai, bari ma na baku kuji daga bakin su. Bincike dai na ma nuna cewa gwamnatin jihar Benue ne ke daukar nauyin NJTF din da ma sama musu makamai ta hanyar wani Alhaji Aliyu Tashaku. Kuma fiye da ɗari bakwai daga cikin NJTF din sama da dubu ɗaya na da makamai bayan samun horarwa daga zababun tsoffin jami'an tsaro kamar yadda ɗaya daga cikin wanda aka kama ya tabbatar. Um, last year. ni dai suna na samun tiwar ba mun soma wannan aiki ne tun bara kuma a farkon watan shida da ya shuɗe ne ma gwamnatin jihar benue ta sama ba mu irin waɗannan bindigogi domin yaƙi da wani kasuwar gwamnati dan fashi da makami kuma tun wannan lokaci ne ma ake ci gaba har lokacin da aka so mu samu rikicin fulani makiyaya domin mu tabbatar da zaman lafiya a wuraren da ake samun wannan rikici to wai kowa ka ce ma ake baku waɗannan bindigogi na governor benue state the governor yes Ni with Alhaji Aliu na two people that are working for us. Gwamna, ina nufin gwamnan Benue tare da Alhaji Aliyu ta shaku shi ke bamu bindigogin da ma sai a matsayin kayan aiki. Unit Susan, they train from Kyogen there. The member we go train there. Come and handle all this thing. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo. a Najeriya. Gama masu adawa sai gwarin zo sun shawa cikin dawa filin daga. mamman sani je fagen daga ina so kamanni karku mai da ni mata kama sawa a dawa sai so jawa cikin dawa filin daga latin makaran batan nan da an kai da masa rashen shiya an yi dauki ba daɗi mazan fama sun sha maya sai mun manta batun yanzu ta su ta huce sai dai ta asiya sai ku biyo da Ibrahim Abdulaziz sama da 'yan Najeriya dubu goma sha shida ne aka dawo da su gida a ƙasa daga ƙasashe daban-daban na duniya sakamakon rashin izini na zama ƙasashen da wasu dalilai da suka shafi hakan ga Nasiru Adamu Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ana ci gaba da muhawara kan yadda wasu 'yan Najeriya kan yi yunkurin shiga turai da tunanin more rayuwa da hakan kan juye zuwa shan wuya da ma aukawa bauta daga lamuran da suka faru a ƙasar Libya. Shugaban hukumar shige da fice na Najeriya Muhammad Baban Dede ya ce a bara an dawo da 'yan Najeriya dubu goma sha shida da ɗari uku da tamanin da bakwai da suka makale a ƙasashen ƙetare ko suke zaune a ƙasashen ba takardu na kwarai. Cikin waɗannan mutane dubu biyar da ɗari tara da tamanin an dawo da su ne daga ƙasar Libya inda dubu uku da ɗari takwas da talatin da shida daga Saudi Arabia. Libya yayin da aka maido mutum 6,643 daga Afirka ta kudu da kasashen Turai. Baban da ya buƙaci iyaye su ilmantar da 'ya'yansu cewa Turai ba aljanna ba ce, Tsallake teku ba tsallake kogi ba ne, yayin da hamada yanki ne mai zafin gaske. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya nema ta ba da aikin jigilar mutanen da ke Libya ga kamfanin Max, wanda har ila yau ya dawo da wasu 'yan jamhuriyar Nijar. Ga jami'in labarun jigilar Ibrahim Dahiru. Wato mun saka hannu a cikin wata takardar yarjejeniya inda aka ba mu ɗaukar waɗannan mutane da ke Libya su dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da hudu daga cikin dubu biyar da ɗoriya wanda aka ba sauran wannan jiragen sama su ɗauko idan kuma za ka iya tunawa sati misali uku da suka wuce ƙasar Nijar muka ɗauko masu mutanen su 'yan Nijar su dubu biyar muka kawo birnin Niyami muka aji. Shin Najeriya na yin abin da ya dace? a matsayinta na mai mafi yawan jama'a da kuma tasiri a Afirka? Ita ce tambayar da na yi wa tsohon jakadan Najeriya a Kuwait, Sanata Haruna Garba. Akwai abubuwa da yawa wanda yake ni a matsayina a yau bai kamata in fito fili ina ta sukan wani ba. Amma dai a sake tunani da lissafi a duba shi muna yin abubuwan nan daidai ko na shugabanci ko kuma ya muna bukatar mu gyara. A inda yake akwai gyara ya kamata mu ji lallai mu duba mu sake ya evaluating kanmu ko lalle ne muna shugabanci da muke na afirka muna ta daidai ko kuma akwai dan gyara kai akan samu wani sashen da kan tafi ƙetare don fataucin miyagun kwayoyi da kuma mata da kan buge da karuwanci musamman ma dai a italiya ga lamarin miyagun kwayoyi ga abin da jami'in hukumar yaƙi da fataucin hamisu lawal ke cewa. E kamar yadda suke yawanci daman abin da suke shine kasan su ai harkar safarar miyagun kwayoyi tana ɗaya daga cikin abin da ake kasafta ta a cikin laifuffuka irin na neman kuɗi kamar economic crime ake su saboda abin da zai shine in suka kawo najeriya za a yi amfani da ƙasar ne a matsayin transit daga nan wasu burbushinta ya ɓace cikin kasuwannin najeriya kuma mafi yawa su ga hikimar da za su yi ganin cewa sun fita da ita zuwa wasu kasashen da suke ganin za su fi samun riba gwamnatin ta nuna alamun tallafa waɗanda aka dawo da su don samun sana'o'i su zama masu dogaro da kansu a cikin gida shin wannan zai hana su yunkurin sake neman ficewa daga ƙasar nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja najeriya muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani. talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata. to madalla a gaida nasiru adamu hikaya a shirinmu na hantsi kuma za ku ji martanin 'yan siyasar najeriya akan jadawalin zaɓukan shekarar 2019 da hukumar zaɓe ta inec ta fitar Wannan ne karo na farko da hukumar zaɓe a Najeriya za ta fitar da jadawalin zaɓe shekara ɗaya kafin a yi zaɓen. To sa biyo mu a shirinmu na hantsin don jin cikakken rahoto akan wannan labari. waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka ba roki ka don ka hoi ba ku jama'a tambaya ni ke da jama'a tambaya ni ke Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2018 da fata a shekara lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan shekara da ta kama. Daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su makon jiya, akwai Dr. Muhammad Hadi Musa, wani mai sharki kan harkokin iyali da kuma hauwa Ibrahim El Yakub darekta a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano. Ga ci gaban bayanan Hajiya hauwa a hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. A arewacin Najeriya gaskiya akwai buƙatar a tallafawa mata da kuma waɗanda suke a ƙauyuka a wajen harkar ilimi. Saboda taɓarɓarewa harkar iyali gaskiya in ka duba ya fi tattaruwa a wajen waɗanda ba su da ilimi. za ka ga ana cin zarafin mata yarinya tun tana shekara karamin shekaru an mata aure ba ta da ilimi ba ta da hankalin da za ta yi wa 'ya'yanta tarbiyya duk irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce mun yi nazari a kansu kuma mun daina saka siyasa a cikinsu saboda abu ne wanda yake idan muka ce za mu saka siyasa a cikinsu to wallahi zai zamanto mana fitina dama yanzu ma ya zama fitina na ɗaya kenan in ka ga duba bayan harka fyaɗe da wannan auren na wuri da ake wa yara mata ba su sami ilimi ba su kansa shi ilimin ma shi kansa a wajen mazan ma shi ma akwai alamar tambaya a ciki to kaga shi ma ya kamata a duba ƙananan yara da su ma yanzu za zaka gansu kamar almajirai ka mutum sai ya haihu bai san abin da ɗansa yake ciki ba ya kawo sa birni wai yana neman ilimi in ka kira yaran nan kai musu eh, tambaya ko su yi maka karatu ma ba za su iya maka karatu ba za ka gan su babu suturar kirki babu yadda za a ce mutum zai haifi da bai san cin shi ba bai san shan shi ba bai san makwancinsa ba bai san lafiyar shi ba ya ce ya yi wa yaron nan adalci bai kamata ba saboda haka ne ina gani ya kamata a saka doka mai tsanani tarbiyya hannun iyaye take wani abu da aka yi shi da aka samu nasara akan shi ba dole bane aka duba da wannan zamanin a samu nasara abin yake yanzu kina maganar eh, magana inganta ilimin yaya yara musamman eh, tun da rashin ilimin ne yake jawo da wasu matsaloli wanda ke magana to amma a hannu guda ko mun ji gwamnatin tarayya ma bai kai kashi goma ba cikin ɗari na kasafin da ta yi ta ware fannin ilimi yaya za ki kwatanta wannan matsaloli da ake da su a ƙasa wanda suka shafi eh, durƙushewar ilimin ito ai kamar yadda na faɗi gwamnatin da take ganin ilimi yana da muhimmanci ta ce kaso goma kaɗai za ta ware ai kaga yana ya nuna cewa ba ta ɗauki ilimin nan da muhimmanci ba ko majalisar ɗinkin duniya da ta yi tantance ta fitar cewa ta yi akwai kaso wanda yake mai yawa ya fi abin da shi 26 ne a cikin duka budget da ƙasa za ta yi ko kuma state za ta yi ta fitar da akan harkar ilimi to ana maka zancen kashi goma kuma dama a ƙasar da dama ilimin ba ta yi fice a cikin shi ba kuma in ka zo na ka duba ka tantance ilimin inda ma ake da claim na cewa akwai ilimin za ka gani babu shi takarda ce ake nuna kawai ka duba ka ga yanzu abin da ya faru a kaduna malami da ba shi da ilimi ai kamar ka ba wa ka ɗauki mata ka ka ne ko kuma ɗanka ka kai shi wajen likitan a ce za a feɗe su kuma wallahi babu wannan ilimin wanda na fiɗar ya ka gani ai kaga za a yi taɓar gaza to abin da yake faruwa kenan mu a binciken da muke yi kullum abin da yake ciki mana kenan tuwo a ƙwarya ilimin nan in ba mu ba shi muhimmanci ba to babu yadda za a yi kasan mu ta zamanto ta tafi da raguwar ƙasashe a wannan zamani idan ku akwai ilimi to ai ku an fita daga cikin matsaloli da yawa ainihin yana gani in dai muka yi magana zancen ilimi an gama magana a tattaru a ba wa mutane ce a ba iyali ilimi mata nan ina jawo hankali matan nan da ake sakawa a baya ana keɓance su a saka su a gaba a ba su ilimi saboda ilimi shine dan adam kuma idan aka tashi wa yarinya aure a tabbatar tana da ilimin da in ɗanta ya je makaranta an bashi irin aikin nan na gida za su dawo za ta zauna za ta taimaka mishi mu a arewa abin da yake cutan matan mu kenan kuma auren wurin nan da ake muke ta daɗa jawo hankalin gwamnati akan shi shine yake haifar da bala'i kala-kala bayan cewa idan an musu aure yaran ba iya ma zama suke yi ba inda za a ce za a samu ma a zauna ne to shi ne. amma za ka ga namiji ba shi da wata sana'ar kirki an ɗauki karamar yarinya an ba shi ta haifi ɗaya biyu uku ya sallame ta an daɗa ba shi wata galleliyar sabuwar yarinya ita ma kuma abin da zai faru kenan ko kuma a ɗauki karamar yarinya in mata kai shekara an ce to shi kenan ta kai wani munzilin wani shekaru sai a ɗauki tsoho sa'an kakanta ko sa'an babanta sai a bashi kenan kuma ana zaune sai ya mutu to kuma me zai faru ba a ba ta isasshen ilimin da idan za ta kula da 'ya'yanta bayan bayanan ba ba an ce lallai wai a'a zai riga ta mutuwa ba ne ba amma dai abin da yake tsari na hankali shine ba za ka ɗauki ƙaramin yarinya ka bawa sa'an kakanta ba ka ce kuma za ta ji daɗin zama wancan kasafi da gwamnati ta yana gaba majalisun dokoki kuma suna da hurumin da za su kara su rage wannan kira kike gari ita yan majalisa cewa batun ilimin nan a kara du fannin ilimin nan a kara masa duba ito eh wato shi kasafin kuɗi wani abu ne wanda dama mu um, a ilimance muna gani cewa akwai gyara a Najeriya saboda duk abin da za a zo a ci yau ga kuɗin da ake bukata a kan shi ya kamata a ce wani abu ne na bincike ya kawo shi to idan ko bincike ne ya kawo shi to za ka ga cewa an yi shi a bisa gaskiya a nashi bayanin dr muhammad hadi musa ya jaddada bukatar kafa hukumar iyali ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko to abu na gaba shine hukumar iyali domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen iliminsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen lafiyarsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka ƙididdiga na abin da muke cewa demography mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su mutum nawa ne magidanta maza da mata mutane nawa ne matasa mutane nawa ne jarirai wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu idan sun ƙaru za su zo da buƙatu kaza saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa mai zai ba zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu bukata kuma shi ne zai samar da ƙididdigar da ake da ita na cewar to yanzu ana sa ran nan da shekara kaza yara kaza za su taso yara kaza za a haife su ajujuwa kaza ake bukata ɗakunan shan magani kaza ake bukata tituna za a buɗa su saboda bukata kaza za a je a sake yin sababbin housing units rukunin gidaje saboda kaza za a inganta tsaro saboda dalilai kaza da sauransu da sauransu wannan yana daga cikin abin da ya kamata hukuma ta duba wurin samar da shi a wannan shekara ta 2018 abu na biyu inganta tattalin arziki ta harkar samar da abubuwan yi a ɓangaren al'umma yana da kyau al'ummatai su tattaru kowa ya tuntuɓi ɗan majalisarsa cewar muna so 2018 ɗin nan ka shigar mana da ƙudiri ko kuma ka goyi bayan ƙudiri na samar da hukumar iyali mai zaman kanta wacce za ta zama tana da ƙarfi kamar hukumar tsaro ko hukumar tattalin arziki ko hukumar lafiya ko hukumar ilimi muna so a samar da wannan saboda ita ce za ta samar da tsaro ta samar da ƙarfafa juna ta samar da tattalin arziki ta samar da tarbiyya ta samar da al'umma nagari mai nagarta ta samar da zaman lafiya Kamar yadda muka alkawalta ba izinin la, shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya. To madalla a alheri Grace Abdu yanzu kuma ga labarai amma wannan karon a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki alkalin nan na jihar California wanda ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare dubban bakin haure daga kura waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba wannan al'amari na nuna wa kowa yadda tsarin shari'a ya lalace ta yadda ma babu adalci ciki abinda trump ya rubuta kenan ta kafar twitter jiya laraba a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya ce ga dukkanin alamu da ƙyar ne zai gana da babban mai binciken nan na musamman robert mula da ke bin diddigin zargin da ake yi na cewa kwamitin yakin neman zaben trump ɗin yana da wata alaƙa da gwamnatin rasha a wani salo na ba sabon ba waɗanda ake zargi da kashe 'yan rohingya a myanmar sun amsa cewa sojojin gwamnati ne suka aikata hakan ambaliyar ruwa da ke malala sun eh, ta hallaka mutane bakwai. baya ga gidaje da dama da suka ruguje a arewacin birnin los angeles da ke jihar california ta nan amurka inda a watan jiya wata wutar daji ta ƙoƙona itatuwa da ganyayen da ke tsaunuka wasu bani yahudu na kiran da a ɗau fansa kwana guda bayan da wani da ake kyautata zaton bafalasɗini ne ya da ke cikin wata mota ya kashe wani da ake kyautata zaton bai hude ne da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da an juma da hantsi za a ji mu da dauki da wasu shirye-shiryen yanzu kuma kafin mu yi sallama muna isar da gaisuwar ta'aziyya na rasuwar ambasada isuhu bashir tsohon jami'in diplomasiyyar nijar wanda allah ya masa cikawa a ranar talata kuma aka yi jana'izar jiya laraba a birnin yamai allah gafarta masa ya kuma ba iyali haƙurin jure wannan rashin a madadin ibrahim ka almasi garba da baki ɗayan ma'aikatan sashen wasu na muryar amurka da kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar jimmy cook baba ya kuma ne ke sallama da ku da hantsi salamu alaikum